الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واعتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين غدا شسنا وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدوكة سيد يا كاوم يوم أشرين لا أخو غوتا جمال الأخير حتى يكون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ذي حدود أربعين kuma yau ɗaya ga watan uku miladiyya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na namu mai tarin albarka jami'u shekhi talhata sharafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun littafin at-tasrif as-sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar al-allamah أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله وعند أسد الثاني من صحيح البخاري wannan zai zama majalisun mu na ashirin da biyar insha Allah ta'ala idan ba a manta ba a karatun mu na satin da ya gabata mun fara magana mun fara karatu a cikin babu addini yusuf babu da ke bayani cewa addini addinin musulunci addini ne na sauki addini ne da babu wahala a cikinsa mun fara bayani a kai muka lokaci ne وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الزلجة أبو يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يشي عن النبي صلى الله عليه وسلم ياشي إن الدين يسكن لا دي الدين من توكيد من يضياني يعني أكم شيء دعك شيء الدين يسكن أي سكة الدين هو يسكن كما يدعك شيء رجل عدل كما يدعك شيء رجل خير أي رجل ذو عدل رجل ذو خير إذا بلا ربينا سنحكي ما sai ɗau asalin kalmar da za a danganta siffa mutum zuwa gare ta sai a siffanta shi da asalin kalma adalin adalci yusrun sauki kaga ba addinin bane sauki a'a ne sauki ne shi shi yasa da suka ce addinu Yusufin, ai ma'ana addinu zu yusri addini ma abuci sauki ne mun gane kuma muka ce sautin musulunci kala biyu akwai al-yusru fi asli a tashri akwai al inda tawari wal awari akwai saukin musulunci cin asali da Allah ya saukar da addinin ya sanya shi ne a matsayin mai sauki shi yasa ce wa ma ja'ala alaikum fi min haraj Allah madaukakin saki mai sa muku wani kunci a cikin addini ba sannan ya ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah kullun sauki yake nufin ku da shi baya nufin ku da kunci da wahala mun buga misalan waɗannan sannan akwai al-yusru inda al-awali wa qawari sautin addini kuma idan wani abu ya bujiro kamar misali tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sabr shu'batun min al tafiya wani yanki ne na azaba to shi yasa tunda akwai wahala a cikin tafiya akwai azaba a ciki sai zama sai aka sassauka aka sassauka wasu hukunce-hukuncen tafiya Da aka ba mata biyu dama ya yi kasu sallar da ake yin raka a hudu ya raka a aka ba shi dama ya yi jan ya hada wata sallar da wata ya hada a zahar da la'asar ya hada magriba da Ishari. sannan aka ba shi dama zai iya aji azumi azumin farilla ya aji an ba shi wannan dama kun ga al-yusrun shi yasa suke da ka'ida suke cewa al-mashaqqatu tajlibu al-tayti al-mashaqqa tajibu tayki kullum wahala tana jawo sauki shari'ar musulunci idan abu ya kuntata akwai wahala a ciki to sai shari'a ta sauƙaƙa hukunce hukunce mutumin da bai da lafiya aka ce masa yayi sallah a zaune ko yayi a tsaye ya jingina ko yayi a zaune ya jingina in ba zai iya bai a kwance sannan idan ba zai iya taɓa ruwa ba yayi taimaka. duk wannan al-yusru inda al-awamid wal qawaid sauƙaƙa musamman musulunci a lokacin da wasu abubuwa za su gudu musulunci yana da nau'ukan sauƙi da yake da su akwai ajisu da tafi sauƙi ne ta hanyar sassautawa ta hanyar sassautawa da asalin abin kamar misalin sallah an ce a riya tsaye to mutum ba zai iya tsaye ba sai aka ce ya zauna tafifi tafifi da can a wajen a jihadi na musulunci Allah ya wajabta ma musulmi sojan musulunci in ana jihadi ya fuskanci mutum ɗaya ne har goma in ya kudin ku shiguna sabiru na yaglibu gobe a kai idan akwai mutum ashirin to su fuskanci mutum ɗari biyu kafai duk musulmi ne fuskanci kafiri goma kafin sallah ce ne al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa yanzu Allah madaukakin sarki ya sauka muku Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa akwai rauni a tare da kuma. kare ko sai aka koma mutum ɗaya mutum biyu musulmi ɗaya mutum kafirai biyu kaga tafifi an sauƙaƙa asalin abin da ya ke yi akwai التخفيف بالنقص فوق كاوى اليسر التيسير اليسر بالنقص التسو ذات هنيا عند ونقص كمان سلة an ce a raka abu da asali ko to in ana tafiya sai aka ce a raka a biyu ko ana yaki yaki ko a cikin gari ake yi raka ake yi salatul za a yi raka'a biyu liman ne ma zai raka'a biyu a wata sigar a wata sigar duka da mamu da liman duk za su yi raka'a biyu amma a wata sigar liman ne kawai zai raka'a biyu sojoji kungiyar farko su yi raka'a daya shi ke su tafiya su ɗayan sojojin su ma su yi raka'a ɗaya su tafiya su akwai sigar ta zo haka kaga duk wannan sauki ne na shari'ar musulunci so daga babu wahala a cikin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walan yushadda dina ahad babu wani wanda zai tsananta ma kansa a cikin wannan addinin illa ghalaba ba sai addinin ya rinjaye shi sai ya fi karfinsa kun ga shine wancan hadisin da muka ce da isnadi hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha ad-din matinun fa'awdilu fihi bi rizq wannan addinin da kake ganin shi yana da ƙarfi a wajen Allah inna sanulki alayka qawlan thaqila addinin asali yana da nauyi ba abun wasa ba ne to sai mutum ya ce fa aure zai birik in kun tashi za ku yi aikin sa to ku yi da sassautawa sai mutum ya ce fa innal mumbattala ardan qata'a wa la dhahran mutumin da zai zo ya dora ma kansa wahala ya ce zai yi tafiya mai nisa a kafa to la ardan qata'a ba zai kai kasar da yake so ya kai ba sai mutum ya ce shi zai tafi kaduna a kasa haka nan ana zaman lafiya daga filin dukun ya tashi ce zai tafi kaduna a kasa sai ga mota ka shiga ga jirgin kasa kai ma duk ta kai ya wani ya goya ka a mashin sai ce shi a kafa zai tafi to la arban qata kila ba zai kai gwagwaje ba sai bayan shi ya ce kutti ya zama a mumbat wala dhahran abqa sannan kuma kaga bai ba gadan bayan shi ya zauna lafiya lau ya cutar da kanshi ko bai kin da yake sanya kai ba to shine misalin mutumin da zai ɗauko addini ga daganta da zaci komai amma musulmin sa na fatawa babu halal komai haram haram kawai abin da yake mustahabi ya ɗauke shi mai da shi wajibi to ba inda zai tafi shine walan yushadda dina hadun illa ghalaba ba wani wanda zai zo ya tsananta a cikin addini nan ba sai ce addinin ya fi ƙarfinsa sai yarin jaye shi ba zai iya ba ba zai ɗora ba ɗorewa ba na buga muku misalin sai na abdullahi na amur bin al'as radiyallahu anhu ma sahabin annabi sallama ne yana ɗaya daga cikin al-mukfiruna min al-riwaya yana cikin mahaddata hadisi kuma gashi da rubutu yaktu wa yahfaz yana rubuta kuma sai yana haddace ya taso yana jin yana da ƙarfin ibada ƙarshe annabi sama ya masa ta dattawa ya ce la'alla ka taqulu bi hayat ce abdullahi Allah ya tsawaita rayuwarka ka kai shekaru masu yawa ko za ka iya wannan abin da ka ɗaukan ma kanka ba cewa yau kai azumi gobe ka huta a shekara a shekara yanayin azumin watanni shida An ka haɗa da ramadan watanni bakwai tunda ramadan gabaci da yake azumce shi su ko sauran watanni da ake da su guda goma sha ɗaya to yau ya yi azumi gobe ya huta siyamu da ya yake manzon sama ya kalle shi sai la Allah qad tasulu bi yace ya abdullahi ina tausaya maka kada rayuwar ka Allah ya tsawaita ta mai riwaya almajirin sa yace fa aqala Allah hayati hatta qaraba mi'ata Allah ya tsayawaita rayuwar sai da ya kusan shekara ɗaya casa'in da wani abu sai zan ba zai iya فكان عبد الله يستجمع قواه اسبوعا لا يصوم sai zama sati guda sai kare karfin shi sai ya ki azumi sai sati mai zuwa sai ya azumi saboda sahaban annabi sama ne shi annabi sama ya ma annabi sama alƙawarin wata ibada cewa shi zai ci gaba da yi yanzu ba zai iya yau ya azumi gobe ya kuta ba saboda tsufa rauni ya kama shi karshe sai fa kana ya kudu ya laita ni qabiltu usata rasulillah ce wayyo Allah kai ce kai ce ina ma na ka kuso inda annabi ya mutu an ce da duwata ya azumi uku sum min kulli shahrin talata jariya kowace rana kowane wata kai azumi uku Ya ce ni uti ku akthar min ce 'An ba'a in Allah ni zan iya fiye da haka aka yi ta yi aka ta yi aka ta yi har aka dawo fa sun yau mana afir yau ma ya ce ni wufi ku aftar min zalik wani su mai ce la afdala min zalik fa zalika siyamu akhi siyami fa zalika siyami siyamu akhi dawud wannan shi ne yin azumin da dan uwana annabi da alaihi salam Shi ne kada mutum ya je daukan makansa ibadar da ya san ba zai iya yin ta ba shi yasa Imam Bukhari malami ne matuƙa za mu ga a babin gaba can zai raba wannan da wasu da biyu babin gaba zai kama da cewa babun a habbu dini da Allah ya aduwa addinin da Allah ya fito shi ne wanda za ka mata kana yi ka dawwama ba ka fara ba ka kai wasu shekaru ka bai Su ake ka maka kana yi wa abu da rabbaka ta ya iya ta to idan ba ka ima makanka abin da za ka iya ba sai ta sai to ina za ka iya dorewa kaga ba za ka iya dore ba to shine walan yashad walan yashad ad-din ahad illa ghalabahu ba wanda zai tsananta a cikin addinin nan face sai addinin ya fi karfin sa babban malamin hadisi al-imam ibn al yana faɗa yana cewa في هذا الحديث علم من أعلام النبوة أتكون وانا حديث أقوى علامة أن نمتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث هنا ثبت الدعاء علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد راينا ورا الناس قبلنا ان كل متلقي في الدين ينقطع يسيد اذا من جني سنن كافر ما وسن جني شوى دم مسلم دي سنن كا اشن الدين يسنن كا يدور ما كان تورا سبا يدور ينقطع في ايينك زي يجي يوما زي النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين احد الا غلبه yace to mun gani da idanuwan mun gani da idanuwan mu duk mutumin da ya zama ya tsananta ma kansa addini to ba zai dore ba karewa take yi da shi ba zai iya dorewa ba sai yace walaysa al-mu'ada amma ba ana nufin وليس ba ana أطال ana cewa العبادة نبا أنا نيم أنا سوى ba مكة أشك عبادة nufi ba. saukin ba ana nufin ka zo za ka yi sallah Allah Allah Allah Allah ka kai shi ke nan ka yi ka gama wanda ake ce mata yan fashi ba ita ba fa innahu min al-umuri al-mahmudati ne ka cika ibada ibada ta zama cikakkiya wannan yana cin ababen da ake yaban su musulmi ana san in zai yi ibada cika ibadarsa bal man ikrar al-mu'addi ila al-malali sai dai abin da ake hana mu a wannan hadisi shine al ifrad zakiwa al-mu'addi ila al-malal wacce ke kaiwa zuwa ga mutum ya kosa kuma ya kafin ya kosa ya ga ya kafin al المبالغة al التنطع ila tark al الأضرار ko kuma mutum ya kai matuƙa wanda har za ta sa ya tsananta ma kansa ƙarshe kuma ne ya kasa yin abin da aka fi so ya yi أو إخراج الفرد عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ko kuma har ya kai ga mutum ya zama ya bar farilla ya je kama nafila wa yughalibu an-nawma ila an ghalabat aynahu fi akhir al-layl fa nama an salati mutumin da zai zo ya ci kiyamul layl da dare ya ci kiyamul da dare ya ta fama idan shi na jan shi yana jan gidansa karshe har ya zo dai bacci ya kwashe shi sai zan ko bai samu sallar asuba ba fil jama'ati bai samu a cikin sallar a cikin jama'a ya yi kiyamun ne kamar mutanen da za ka gada a Ba haka ta faruwa Allah shi ne tunda mutum zai zo idan aka kai goma karshen dan zai zo a yi tahajjud da shi sai can wajen karfe bakwai zai fito yana ina da lafiyacin lafi sallar asuba ba ta san jiya mun yi ta tahajjud kaga tahajjud suka yi tahajjud suke yaushe za ka ba farilla nafila saboda farilla shi yasa suke da ka'ida suke cewa man ishtaghala bin nafilati an fariidati fa huwa maghrur wa man ishtaghala bil fariidati an nafilati fa huwa ma'zur mutumin da ya kyala nafila da yi ba saboda tsara farilla to wanne yana da uzuri a wajen Allah amma mutumin da ya kyala farilla saboda nafila to fa huwa maghrur wannan rudadde ne to shi ne yin wannan ka matsa ba kanka ka yi balle ne, da rana kuma ka kasa kai ba ma ka kiyin sallar barilla ba ka kasa kai ma'aikacin gwamnati ne ka kasa fita aiki alhali ga ofis sun ka can Najeriya ka me ya mai wallahi ka yi kiyamun ne. duk wannan ba shi ne ake magana tsanantawa ne a cikin addini ko ko mutumin da zai zo kawai ga ofis ɗinsa ba na aiki ba kawai shi kenan sai an tare ana jiran shi shi kenan kawai sai to zai tafi ya sallar walaha ya jama'a an tare ana jiran shi ko kuma kila malami ne aji ana jiran sai ce aji sallar walaha sai ce ko likita ne ana jiran shi za a zo sai ce zai je sallar walaha ga sallar walaha kana ko ma'aikacin da zai zo ya rike azumi ne azumin litinin da alhamis amma duk ranar da yake azumin to za a sha masa kuma ba za a yi aikin gaskiya ba wa ya sa ka karki aikin ka da gaske duk wannan tsanantawa ne a cikin addini aw ila an kharaja alwaqt almuqtar ko kuma ya bari har lokacin da yake zababbe na asbar ya fita saboda ya je yayi qiyamul layl aw ila an tala'at ash-shams fa kharaja waqt al-fariida ko kuma ya bari ma har da rana ta fito lokacin sallar farilla ya fita sallar asuba hujjarsa yayi layl wannan za ka fara ne a cin addini a a sai ta a ɗiba abin da za ka iya ɗiba da daddare kai sallaka in ka kasa daren ga gida uku to ya yi daidai إن لربك عليك حقا وإن لأهلك حقا وإن لنفسك عليك حقا أعطي كل ذي حق حقا ما da سما يا ربا هكذا إن كان لإيالك بقى إيالك حق da daddare. ka ba kanka haƙƙi nan wa inda nafsi ka alaika haqqan ya danganta da baccinka ya danganta da kiyamun lailin da za ka yi ya danganta kila kai nazari kai ɗalibin ilimi ne ko kuma mai bincike ne sannan wa inda ka haƙan haqqan na wancan kai kiyamun lailin sai ka kasa manzo sai ce fa fa'ati kullu bi haqqin haƙa. kowane mai haƙi ka ba bashi haƙinsa. kuma haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake matan manzo sama tara isku niswa matan shi da amma ba wanda ya tauye mata haƙƙinta ko bai tauye haƙƙin ubangijinsa ba sannan ko bai tauye haƙƙin kansa ba so da duk wanda zai koyi ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ake ba da labari kissarsa ya zo wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu mata shi ke ta zo mace ta zo gaban sayyidina Umar radiyallahu anhu تتشي يا أمير المؤمنين إن إن زوجي يقوم الليل كله ويصوم النهار كله تتشي نعم الزوج زوج شي غم عددي مجينا والله كي تأزمي درانا كم يتك يام الليل دزري دزري يام الليل درانا كم يتأزمي شي سي قام يتشي كن داشي دمجي ما دلا دا wannan miji na ki mutumin kirki bawan Allah sai ta shugo aka yi aka yi zukum a hada sai can wani mutumi tabi'i ne tabi'i ne sai ya ce ya amiral mu'minina innaha tashaki yace ƙara ba ta kawo ya al mu'minina sai sai na bari ta ya aka yi ta bayyana gare ta cewa ƙara ta kawo sai ya ce mijinta kullum da daddare yana kiyamun lele da rana kuma ya azumi to shi yake tsaruwa da ita sai sai na bari ce kware fa sai ce to yi mata hukunci sai ta je ki kira shi aka je aka kira shi sai na ya ce yi masa hukunci ce to abin da za a yi shine kwana uku ya kiyamun layi ya kuma yi azumi kwana uku in ya ga zai iya kwana ɗaya kuma kai ya azumi kuma kai ya kiya layi sai sai da wani a ina ka samu wannan sai sai to ai shi mijin mace hude ne kwana uku na waɗancan waɗanda ba su tun da ita kaɗai ce kwana ɗaya kuma na ta. sai da Umar ya ce kai abi fahmika a'jab an bi qadiyatik ya ce wanne ne ya fi bani mamaki wai gano wanda ka ko ko hukuncin da ka yake mata ya ce izhab wallai wallaytu ka ba al ya ce je ta zama alkali daga yau amma a zaɓi wani babban birni a bashi a ce je ya alkalanci a cikin to ba wanda ya ce mutum ya zo yana wa irin waɗannan ibadocin matsa ma kai wa fi hadisi min jalib al-aqwa'i azra'i inda ahmad innakum lan tanalu hada al-amr bil mubalagha a wani hadisi manzo sama yake cewa ku sani ba za ku samu wannan lamarin na addini ba ta hanyar zakewa wa khayru dinikum aysahu addinin wanda ya fi a wajen Allah shine wanda ya fi sauki wanda ya fi sauki dinin da ya fi sauki a wajen Allah abin da ya fi addinin da ya fi a wajen Allah da ba a ba sassauta aka samu sauki shine sai ibn al-mudayyir ya ci gaba da cewa wa qad mustafad min hadha al-ishara ila al-akhdh bi rukhsat ash-shar'iyya cikin wannan hadisin an fahimci shari'a na umarni da cewa a karɓo rusanta in shari'a ta maka sauƙi to ka ansa haka ce kai zafi haka ce kullum kai azima za ka yi ko da ita idan haka ce ga sauƙi to ka ɗau sauƙi in shari'a ta ba da sauƙi to ka ɗau sauƙin kai aiki da shi إن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تلقح in da aka sauƙaƙa ka ce sai sai ka ɗaune zaɓu to zaƙewa ne zaɓaɓawa ne Ya shi an ce an sauƙaƙa kai kuma sai ka ce a kai sai ka yi to ka zaɓaɓa a ji kuma musamman mutumin da ya zama mai bada fatawa akwai warau kai a kan kanka za ka iya sa ma kanka wasu abubuwa amma ba kan wani ya tambaye ka ka ba shi fatawa kan wani ya tambaye shi ka ya tambaye ka ka ba shi fatawa idan na umar Allahu anhu idan idan idan idan idan tsuman giyarsa yana kan abun hawa ta fada kasa baya cewa dan Allah ne komo. amma bai ce hukuncin shi kenan ba ya ce dan Allah ne kuma sai zai sauka da kansa shi yana ganin wannan zai iya kai mutum wata ran an yastahisa bi ghairillah wa an yasta'ina bi ghairillah zai iya jawo mutum ya nemi taimako wajen wanda ba Allah ba a cikin abin da Allah kawai ke da iko amma ka ce don Allah san ne komin tsuman giya ta ne laifinka menene laifinka to sahabbai za ka samu suna da irin wannan hashim bin hizam radiyallahu anhu hayya su baya wani ya bashi wani abu in ka bashi ma ba zai amsa ba tun da ya je wajen manzo Allah ta sallama wata rana an dawo yakin Hunain manzo Allah saba ya bashi aka ɗibo wani abu aka bashi a cikin dukiyar da aka samu ta yaki fa ka'annahu istaqalla sai ya dan rina sai ce ya rasulullahi zidni sai ya ma akin Allah ƙara mu sai manzo saba ya bashi aka sake bashi shi kenan sai ya ce ya rasulullahi ayyu malika ayyu ata'ika khair ya ce ya ma'aikin Allah kyautar da zaka mutum wace ce tafi sai ce al-awwal kyautar farko da na masa ita tafi sai ce to duk na to kan ba kai na alƙawari daga yau ba zan sake cewa wani ya ban wani abu har ya koma ga Allah baya cewa wani ya bashi wani abu in ka bashi ma ba zai ansa ba zamanin sayyidina Umar al-muhajirun da al-ansar suna da suna da suna da suna da list ana da list ɗinsu ana ba su wani abu kamar yanzu allowance ana ba su wani abu na tallafi duk wata to idan aka kira a bin hizam aka ce zai an shi guduwa yake sai da sai na umar ya daga hannu ya ce ya Allah ka sani na ba a bin hizam hakkin sa amma biya sa ya Allah na fita har ya rasu baya karban koki to sai dai ka ce wannan ne hukuncin da zaka yi ba mutane ka ce ka wani ya ce wani ya ba wani in wani ya ba wani abu haramun ne kaga ba ba shi warku ne wannan warku ne tsantseni ke so daga tsantseni da ban fatawa da ba akwai abin da za ka iya dora ba kanka kanka sai ka ce za ka yi amma idan wani ya canje ka ka ba shi fatawa da wannan in ka ba shi fatawa to za ka kare gima a cikin mutane mun gane to shine wannan kamar yadda hukunta yammu ma inda al'adadi an isti'malil ma'i kamar mutumin da zai yi amfani da ya ke ƙin taimama a lokacin da ba zai iya amfani da ruwa ba fa yubdi bihi isti'malu ila usul ad-darar sai ya zama wannan amfanin da zai yi da ruwa ya ja masa wani ciwo sai a wani kai taimama sai ce a shi alwala ce yana zuwa ya taba ruwa kuma ciwon shi ya karu ko kuma ciwon wani ciwo ya dan masa wannan tsanantawa ne a cikin addini idan shari'a ta sauƙaƙa abu to ka karɓi sauƙin mun gane to ne wannan yin addinin yusuf walan yushadda ad-din ahadun illa ghalaba ba wani wanda zai tsananta a cikin wannan addinin fa sai addinin ya fi karfin sa sai yaron da yake ba zai iya sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce fasaddidu fasaddidu ku zama ta tsaka kullum ku nemi daidai ku nemi tsakiya shine tasadduji fasaddidu ai ihrisu ala tawassul eh kullum ku nemi tsakiya kamar yadda Allah ya siffanta ku wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa haka ne Allah ya zabe ku zama al'umma matsakaiciya al'ummar da ba ta zafi ba ta tsakaci a tsakiya musulmai suke shi yasa in ka zafafa ba daidai ba ne sannan kuma in ka saki gabaki daya to shi ma ba daidai ba ne tsakiya ake ake bukatar شيني معلمين سكة شيء إلزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط كل زمشة أبن ديك الزكاة كفو زكي سنة كفو جزا معلمين لغة سكة السداد التوسط في العمل أبن ديك شيء مسداد شيني كفايا أكيا إن ذاك يعي يزمر أكيا أكيا وانو بديك الليك يشيك هذا الشيء بعض sannan wani ba zai ce ka yi sakaci ba a tsakiya kake wannan kuma shi ne abin da ake shi ne masu sama a wani hadisi sahihi yake cewa alaikum hadiyan qasida alaikum hadiyan qasida na umarce ku ku lizimci tsarin addini qasidan wanda yake tsaka tsaki babu zakewa babu wucin gona ne yan shi'a na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna girmama iyalan manzon Allah sama suna ba su matsayin da ya wuce matsayinsu, har suna ce ma wasu daga cikin suna da matsayin Allah ahadu sunna a tsakiya su a tsakiya su su kuma aka samu da wafin su kuma suna iyayya da gidan ahad da gidan annabi sallallahu alaihi salama, suna zakewa a wajen son wasu sahabban manzon sama dan ba duka ahadu sunna su kuma sai suka tsaya حب القرابة والصحابة سنة الألقاب ربي إذا أحياني ذك عطاني حب القرابة والصحابة سنة ثم زم أن تنكن جدا أن صلى الله عليه وسلم أهل القرابة والصحابة إذا تحبي سنة وتسنة alqabiha rabbi idza إذا أحياني fatan in أنجي وجن الله madaukakin sarki أكون wannan aqida idan ya هذا شيء شيء أهل السنة بس تعدى نوافق سنة بس تعدى أي شيء آه، عوافق هذا ني تشي قائلة أباب صفوف الغلة والسنة شو كتب تألى بيد السلفة كمني جهلية wasu kuma sai su shi a yana da siffofin amma dai tawili sai su juya ma'anarsu sannan wasu su kuma in sun tashi su ce Allah wani wuce ga siffa su ce su kamanta ce kamar siffar wani mujatti ba ke ko mu matsila ahalus sunna ba su tamfili ba su ta'atili amma suna isbati za su tabbatar ma da Allah siffarsa kamar yadda ya tabbatar a cikin alkur'ani ko manzon ku sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa a cikin sunna sahihiya amma ba tare da sun ce ga yadda siffar take ba الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى استواء يليق به ألا يادي لتا كان العرش كيف استوى الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بالعرش هذا سنة هذا وصف كينا فسجدوا كينا هذا ما أتيا كتي تو هكا أبن ديشا في الدين هكا أبن ديشا في فتح أبن ديشا في فيكم fahimta addini da kuma yadda ake aiwatar da shi kan ka zama cikin yan zaki sannan kan ka zama cikin yan sassauci waɗanda kawai yan saba-saba kuma wanda su kawai za a saki abu ba komai eh, ba komai kan ka zama cikin wanda suke cewa haramun ne mace da je makarantar islamiyya ko mata kan su je makarantar islamiyya mata fita bi kawai suke da shi a duniya uku kai na manta uku suke cewa fitar farko ita ce fitar daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya wannan ya halatta gare ta fita ta biyu ita ce ranar da za a ɗauke ta daga gidan iyayenta a kai ta gidan mijinta fita ta biyu da ta halatta a gare ta kenan fita ta uku ranar da za a ɗauke ta daga gidanta a kai ta kabari bayan wannan to bai halatta mace ce wata fita ba in ba wannan ba waye ya da wannan fatawa mace uffa ta fita uku zan kaga wannan wani irin tashdidi ne wannan sannan ka yadda da masu cewa kuma mata su fito ha maza ha mata mace ta fito ta zama yar siyasa ta zama woman leader duk inda za a tafi a tafi da ita in wa'azi ne ma ta tashi daga nan ta tafi ne akwai masu akwai masu wannan ba ta zama woman leader ba amma kuma ke ta yawon a cewa mace tana yawon wa'azi wa'azi kawai shi ke nan mijinta ma bai nan ta ce mishi ai ce na mun tafi muna kano kaga waɗannan sun saki da yawa waɗancan kuma sun zafafa da yawa a tsakiya kake أنا لا أقول لهن نساء توافرا بين الرجال يجن في الأسواق في دورهن شؤونهن عظيمة بشؤون رب السيف والمزراق فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا فالشر في التغيير والإطلاق saka take ya halarta. shi yasa mu a ƙasan nan muna da gata الشيخ عثمان بن فوجي رحمة الله عليه هنا للتاب تنصولا تنبيه الإخوان بأحكام خروج النسوان تنبيه الإخوان بأحكام خروج النسوان kada kadda yan uwa musulmai a game da hukunce-hukuncen fice-ficen mata ya kawo na guda goma na fitan mata wanda suka halarta. daga ciki akwai ta je makaranta shi yasa lokacin da gwani mustafa wani alaramma ne a borno ya rubuto masa wasiƙa yake cewa ya ji labarin ɗan fujiyo yana haɗa mata da maza a wajen karatunsa eh, a yabnu fuji kum an uli jahala la'allahum yafqahuna dunya wad-din famna ziyarata niswanin liwa'dika id khaltu rijali bi niswanin tafashina shi ne sai mala sai sai dan fojo ya ce masa ya ce to aka karanta wasiƙa ya ce to mala Allah ba ta amsa قال لا يتي يا أيها ذا الذي قد جاء يرشدنا سمعا لما قلت فاسمع أنت ما قلنا <laughs> لفحت جهدك لكن ليس تؤذينا ليس تعذرنا وقلت سبحان هذا كان محسانا إن الشياطين إن جاءوا لمدرسنا هم من يبصون سوء القول طغيانا لسنا نخالف بالنسوان كيف ودع كنا نحذر لكن قلت سلمنا يتي يتي باش أمسى ولك حاجة ما تزاشت في مكانها za ta ji fitar da ta halarta ga su nan da an yi bayani to kaga ruwa ne yana ci saboda haka fasaddi ku zama a tsaka tsaki wa qaribu ne ma'anar wa qaribu wa qaribu sannan ku iyaka abin da za ku yi daidai ko da ku kai daidai ba to ku kai kusa da daidai shine wa qaribu ku kusanci abin da yake daidai malamai suka ce in lam tastati'u al-akhdha bil akmali fa'malu bima yaqrubu minhu idan ba za ka iya yin aiki cikakke ba to ya kan su zuwa ka kare ka kai hallalan ma ya tsabi ma amara ba za ka iya yin abin da Allah ya umarce ka yi ba shi yasa abin da ka gaza yi sai ka roki Allah ya cika ka maka kun ga ita ce ka'ida wa abshiru sannan ku rika junan ku bishara wa abshiru wa bisa-waje ala al-amali ad-da'im wa in qalla ku Allah yana muku bishara da cewa kuna da lada a aikin da kuka dawwama kuna yi ko da ɗan abin da ake fata shine ka dawwama kana wani daga cikin malamai ya ban labari dattijin ya ce lokacin suna matasa farko farkon fitowar izala suka haɗu suka yi suka ce su rika tafiya da hawa ƙauyuka haka fara rigirigirgirgi sun kai su wajen hamsin amma za ka fara zanzarewa fara zanzarewa sai da suka koma wasu su biyar ba kuma tafiya ba ta yi nisa ba su biyar din nan suka yi ma kansu ka'ida kowa aka ce zaɓi ƙauyen da zai rika zuwa kullum sai ya rika zuwa ko da a wata ya je su ɗaya ko a sati ya je su ɗaya ko sati biyu ya je su ɗaya ya zaɓi wani ƙauye har yanzu na san duk juma'a ya tafi wannan ƙauyen zai je bayan sallar la'asar ya zauna ya musu karatu zuwa magariba sannan ya juyo wani zubin ba ta kama ya kwana a can ya dawo rana a can in ka ga bai ji ba to bai da lafiya ko kuma baya gida kaga wa in kallake wannan rana ɗaya ga na shekara arba'in yau ga nan ana na ana ga abin da kai shekara arba'in kana yi sai ku ya kamata a jinjina maka kaga wannan kenan saboda haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abshiru ku yi majunan ku bishara da cewa Allah zai ba ku lada ko da aikin ku ya zama dan kadan amma da shar'i ku dawoma kuna yi shi yasa ka ɗiba ka yi abin da kake ganin za ka iya daidai gwagwaro na neman lada kuma ka roki Allah madaukakin sarki ya dawo da kai mutuwa ka tarfike ka akan wannan aiki. shi الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يكتشي والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل لأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص عجزه wannan hadisin wannan wa'abshi hudun bishara ce ake yi ma wanda ya gaza ya kai ya ci aikinsa ya cika gabaki daya cewa in dai ba ɗabi'arsa ba ce gazawa ba shi ba ne da gangan gaza to Allah duk da aikinsa bai cika ba to Allah zai cika sa masa Allah zai sirfa mishi ladan shi duka Shi ne sai al-Imam Hajar sai ce wa ubhima al-mubashshar bihi ta'ziman lahu wa tadkhima da aka ce wa abshu ku yi bishara bima bima an koya abin da aka yi bisharar da shi domin domin a nuna girmansa wato ladan babba ne mutumin da ya ɗauki abin da zai iya daidai gwagwalon iyawansa ya kai a wajen Allah madaukakin sarki ya kai kuma dan Allah kuma ya dace to ko da wannan aiki nasa bai cike da ake bukata ya cika ba to Allah ya dan masa wani lada wanda yake mai girman gaske shine wa ashiru ku yi bishara cewa akwai lada babba a aikin da mutum ya ɗore yana yin sa bai gaza yi ko da ɗan kaɗan ne sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wasta'inu bil ghadwati sannan ku nemi taimakon Allah bil ghadwati da tafiyar safiya da tafiyar tafiya malamai suka ce annabi sama ya kamanta aikin da za ka yi da kai tafiya da safe domin an shaku auqati safari awwalun nahar lokacin da ya fi daɗin tafiya shine farkon safiya farkon yini ana yin sallah a asuba motar ka bata ta komai daidai kawai ka kama hanya sai ki mamakin tafiyar da za ka yi baka gaji ba abin hawan da bai gaji ba sai ga kawai lokacin da rana take dan darewa ta yi nisa inda kake son ka tafi ta yi nisa sosai to kaga shine bil ghadwati al ghadwa malamai suka ce sai sayru awwalin nahar tafiyar farkon lokaci farkon yini ita ce ake ce mata alghazuwa eh tafiya da farkon safiya ka tashi ka tafi to na manzo sama yana kamanta in za ka yi aiki to zaɓi lokacin da ya fi daɗi aikin ibada ka yi shi sannan sai ya ce wa rauhaci sannan kuma da wanda yammaci yammaci suka ce yammaci a sai ba da da shams lokacin da za ka tafiya lokacin tafiya bayan zawali bayan rana ce zawali a zahar ke lokacin azhar ka ka dan ɗibi abin da kai sai ka ci zango ke ka huta kai bacci kai kai luna to daga nan kuma sai ne an yi sallah a sahar ka dan yi samu nishadi sai kuma sai ka tashi sai ka ci gaba da tafiya to haka ibada take ka ɗiba abin da za ka yi ka huta in ka gaji ka tsaya sannan kuma in ka samu nishaɗi da kansa shi sai kuma ka dora ka ci gaba da sai maza su sun ce wa shay'in min ad-dunya sannan da wani abu daga cikin dare tafiyar dare الدلجة هو الدلجة بالفتح أو بالضم ففي dalja الدلجة هو ko دلجة هو دلجة ففي الدري ما لم يسبق من سمع شيء شيء سبب دليل ba a son ka tafiye dare gabaki daya to sai malamai suka ce to haka kuma gabaki dai ba a son ka ka ibadance daren ka gabaki daya sai ce wa shay'in min dalja ko min dulja ka ɗibi wani abu kuma daga cikin dare ka haɗa ka yi farkon yini ka yi a tsakiyar yini sannan kuma ne in dare ya ka ɗibi abin da za ka iya ɗiba domin dare lokacin hutu ne manzon sama ya kamanta aikin da za ka ma ubangiji subhanahu wa ta'ala dai ne da tafiya domin tafiya tana daga cikin ayyuka masu wahala sai malamai suka ce sirrin shi ne tafiya aikin ibada da mutum yake yi tafiya yake zuwa lahira to kaga daidai yake da daidai yake da matafiyi an kamanta shi da matafiyi matafiyin ne ya ɗiban ma kansa bari ya tashi ya tafiya da farkon yi ne lokacin asuba safiya gari na canyi sai ya tafiyarsa ta masa daɗi kuma ya nisa a tafiyarsa ba tare da ya gaji ba in ya ji akwai wani nau'i na gajiya a tare da shi sai ya samu waje ya ci zango ya huta sai bayan azhar kuma ya baccin sa ya lula to daga nan kuma sai ya tashi sai kuma ya ci gaba da turawa da tafiya amma idan dare yayi to kai ya ce kuma zai tafiya dare gaba shi daya sai ya ɗebi wani yanki da dare. kamar misali ana yin sallar magariba dare ya shiga sai ce to bari ya tafiya da zai ana yin sallar isha sai ce to shi zai ci zango ko ya kai inda zai kai ko bai ci ko bai kai ba zai zauna ya huta ana sai kuma wata atibar ta yi sai ya dora ya ci gaba da tafiya to an kamanta mutumin da yake ibada da makaci domin tafiya domin aikin ibada aikin tafiya lahira ne to an ka ɗibo abin da za ka zo da gudu shi kenan kuma sai ka gaza yanzu ko motsa jiki kake yi a cikin irin motsa jiki ai suna hana da kaje fili ka fara gudu ko ba ka suke cewa ba masu masu fisiyo kaza din nan in sun je cewa suke yi sun kaje fili ka fara tafiya ka ɗan yi tafiya mai nisa sannan zai ka fara gudu amma ka tashi farko yin kamar yadda mutum zai zo ne kawai ya kunna mota shi wurin shi ke kaga yana nan sai inji ya buga wata to haka zuciyar mutum za ta buga to haka ibadar da mutum zai ɗibo ta wari ya fato ta da yawa ana nana nan sai ya gaji ya gaza ba a je ko ina ba sai ya zama abubuwan sun lalace amma in a hankali yake tafiya yana ƙarawa yana ƙarawa yana ƙarawa to shi kenan sai ka gashi kullum imaninsa na da duwa saboda ayyukan alkhairinsa suna da duwa amma ya ɗibo da yawa sai kuma ya tsayin baya tsayin baya wani ya taɓa zuwa ya ce mun matashi ne yana ɗalibin jami'a ne ce mun shi eh, wallahi ya mu dawo da mai kai ya ce siya mu dawo da ya ce wanne ne siya mu dawo da ya ce wanda ake cewa a yi yau gobe a yi gobe abinci <laughs> ce a siya mu dawo da za ka iya siya mu dawo da nace ka san a cikin sabon manzon sau mutum da aka bada tarihin sa yesu ya mu dawo da shi ma kuma bai karata ba bai karata da daɗi ba ce kai kuma shi ne zai iya yana gani ya shi zaman lafiya sai to je kake yi Allah ba ka yi ko ai shi bai kai na Abdullahi ba radiyallahu anhu ba kai na Abdullahi ba Abdullahi ko ma da watanni aka yi zai ce wani malam ba zan iya ran ne ya kira ne yana ne yana aikin banki ce ya fiya mu dawo ya kalkace da dariya yana aikin banki yanzu na magana ya mu dawo da aikin banki da aikin banki to zai iya to abin da ake bukata shine bi ibada ka suna tafiya kuma kana ƙara kana ƙara shine za ka ga mutum ya yi tsufa amma ibada ba ta masa wahala shi ya tsayuwa ta ibada ta sallar da matashi ba zai iya yi ba amma ya kibo makansa da jazi rigimu da rigima haka ake da tsafi shi ke ba za a daɗe ba sai a shi yana yin baya baya Allah shi ne sadda to ka wannan wannan hadisin shi ne mun zaɓi mu masa wannan bayanan saboda muhimmancin sa malamai ma ba mu ba shi hakkin sa ba malamai sun yi sun yi maganganu masu tsawo a game da wannan hadisin da fa'idojin da suka fitar a cikin sa amma za mu wadata da haka insha Allah sai karatu na gaba sai mu shiga babu as-salatu min iman babun da ke bayani akan sallah aiki ne daga cikin ayyukan imani Allah mu da sarki ya taimake mu ya sa imanin mu ya dadu Allah mu da sarki ya tabbatar da mu a matsayin bayinsa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in